radio VOH hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 jama'a masu saurari assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta Lahadi da fatan an yi na cikin goshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma zamu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu inda zamu fara da shirin nan na Afirka a yau bayan kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai shirin nan na kisoshin rayuwa bayan kuma akwai shirin nan na amsoshin akida za mu kare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan lokaci da yardar Allah amma kafin a ji abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 27 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha biyu watan da ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru saba'in da biyar da suka gabata a rana irin ta yau wato ashirin da bakwai ga watan disamban shekara ta alif tara da da arba'in biyar aka kafa asusun lamuni na majalisar ɗinkin duniya wanda ake kira da imf a matsayin wani sashe na majalisar ɗinkin duniya duk da cewa manyan kasashen duniya masu karfin tattalin arziki ne suke juya dukkanin lamarar da suka shafi wannan asusu ana gudanar da asusun ne bisa yawan jarin da ƙasa take da shi a cikin asusun ƙasar amurka ce dai take da jari mafi yawa a cikin wannan asusu saboda haka ne tafi kowa karfin faɗa a ji a cikin harkokin asusun babban aikin imf dai shine ba da kudade bashi ga kasashe da suke mambobi hakanan kuma asusun yana daidaita farashin kudade a duniya da kuma taimakawa kasashen duniya samun ci gaba a harkokinsu na tattalin arziki amma kasashen duniya masu karfin tattalin arziki sun mame ayyukan asusun inda suke bayar da bashi domin samun riba ta yadda sukan yi amfani da hakan a matsayin makami na siyasa akan kasashen duniya a halin yanzu dai asusun ya zama wani babban makami a hannun manyan kasashen duniya musamman amurka wajen karya duk kasar da take bukatar karyawa ta hanyar yin amfani da wannan asusu kamar yadda kuma sukan dabebe kasa tare da saka mata sharɗa na abin da suke so ta aiwatar kafin asusun ya bata bashi da take bukata wanda kuma hakan yana cutar da kasashe matuka misali daga ciki sukan sanya ƙasa ta karya kudadenta ko kuma ta janye tallafi akan wasu abubuwa da take sa tallafi akan su domin 'yan ƙasa su samu sauƙin rayuwa kamar farashin man fetur ko wutar lantarki ko ruwan sha da dai makamantansu. da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata rana irin ta yau wato 27 ga watan disamban shekara ta 2007 tsohuwar firaministan ƙasar pakistan benazir bhutto ta rasa ranta a garin rawalpindi wanda yake arewa maso gabashin ƙasar ta pakistan wasu 'yan ta'adda ne dai suka buɗe wutar bindiga a kanta a lokacin da take halarta wani taro inda sa kashe ta tare da wasu mutane ashirin 'yan jam'iyyar ppp an haifi buto a shekara ta 1953 a birnin karachi ta yi karatun jami'o'i na howard da ke amurka da kuma oxford a ƙasar birtaniya ta dawo pakistan a shekara ta 1977 a lokacin mahaifinta zulfikar ali butu shine firaministan kasar. shekaru biyu bayan haka sojoji suka yi masa juyin mulki sa kuma kashe shi inda benazir butu ta zama shugabar jam'iyyar ppp tana da shekaru 26 a duniya sannan ta zama firaministan kasar pakistan mace ta farko a shekarar 1988 bayan an tilasta mata sauka ta sake zama firaminista a karo na biyu tsakanin shekara ta 1993 da 1996 daga nan kuma ta fara gudun hijira a kasashen waje har zuwa shekara ta 2007 lokacin da ta dawo gida. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. An kai ga rufe rumfunan zaɓe a wasu sassan jamhuriyar Nijar bayan kaɗa ƙuri'a a babban zaɓen ƙasar cikin lumana. iran ta ce ta gano amurkawa 48 da ake zargi da hannu a kisan janar shahid kasim suleimani wata tawagar jami'an gwamnatin kasar masar ta isa kasar libya domin ganawa da jami'an gwamnatin tripoli to yanzu ga cikakkun labaran rahotanni daga jamhuriyar nijar na cewa an kai ga rufe rumfunan zaɓe a wasu sassan kasar bayanai sun kuma ce an samu fitowar jama'a sosai a zaɓuɓɓukan na yau duk da matsalolin tsaro a wasu sassan ƙasar da kuma annobar corona bayan kaɗa arsa shugaban ƙasar mai barin gado alhaji isufu muhammadu ya bayyana ranar da mai cike da tarihi kamar yadda a cewarsa ya yi alkawari na mika mulki ga wanda 'yan ƙasar suka zaɓa wanda shine kuma karan farko a tarihin ƙasar cikin shekaru 60 da suka gabata bayan samun 'yancin kai shugaba isufu dan shekaru 68 baya takara a zaben kasancewar kundin tsarin mulkin kasar ya haramta masa hakan bayan kammala wa'adinsa na biyu sabanin wasu shugabannin afirka da ke kwaskware kundin tsarin mulki domin ci gaba da mulki kimanin 'yan nijar miliyan bakwai da rabi ne ake kyauta zaton za su kada kuri'a a zaben shugaban kasa game da na majalisar dokoki a wannan kasa mai mutane kimanin miliyan 23 da ke yankin sahel da ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi bayanai daga afirka ta tsakiya na cewa an gudanar da babban zaben kasar cikin kwararren matakan tsaro sakamakon barazanar da ke akwai a yau ne dai aka soma zaben shugaban kasa da na'yan majalisar dokoki a afirka ta tsakiyar inda shugaba mai ci foston Archang Tuwadera ke neman wa'adi na biyu. Zaben dai ya zo ne a yayin da sojojin kasar ke ci gaba da fafatawa da 'yan tawaye da suka sha alwashin hana gudanar da zaben bayan janye shelar tsagaita wutar da suka yi gabanin zaben na yau dai sai da shugaba tuwadera ya zargi tsohon shugaban kasar francois bozize da yunkurin kifar da gwamnatinsa domar da wato francois bozizan ya musanta jamhuriyar musulunci ta iran ta ce yanzu haka ta gano amurkawa 48 da suke da hannu a kisan da aka yi wa shahid kasim suleimani yau kusan shekara guda da ta gabata kwamitin da ke shirya taron zagawar ranar shahadar ta janar din da abu mahdi al-muhandis da wasu da ke tare da su ya ce yana jiran matakin shari'a mai tsauri kan waɗanda ke da hannu a kisan iran yi ta ce har yanzu tana kan bakarta na cewa za ta ɗauki fansa a kan kisan da aka yi wa janar ɗin nata shahid kasim suleimani a ranar uku ga watan janairu na shekarar 2020 ɗin ne janar kasim suleimani ya yi shahada a wani hari da amurka ta kai wa tawagar motocinsa a kusa filin jirgin sama bagadaza na kasar iraki bisa umarnin shugaba donald trump to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran wata tawagar jami'an gwamnatin kasar masar ta isa birnin tripoli na kasar libya domin ganawa da jami'an gwamnatin tripoli a bisa rahoton kamfanin dalancin labaran fars news na iran da kuma rahotanni da kafofin yada labarai na kasashen masar da libya suka bayar wasu rahotanni sun ce tawagar ta masar za ta buƙaci gwamnatin tripoli da ta dakatar da karɓar makamai daga gwamnatin turkiya kuma ta fitar da mayakan da turkiya ta shigo da su cikin kasar wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ministan tsaron ƙasar ta turkiya ya kai ziyara a ƙasar libya tare da wasu manyan hafsoshin soshin ƙasar domin jaddada ci gaba da kasancewa a libya gwamnatin masar dai na daga cikin gwamnatocin kasashen larabawa da suke taimakawa halifa haftar da ke iko da gabashin kasar ta libya yayin da turkiya ke taimaka ma gwamnatin tripoli babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadda da kisan ma'aikatan wanzar da zaman lafiya uku a jamhuriyar afirka ta tsakiya wata sanarwa da kakakinsa stephen dujarik ya fitar ta bayyana cewa har-haren ranar juma'a kan dakarun tsaron afirka ta tsakiya da ma dakarun majalisar ɗinkin duniya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar sun kai ga halaka musu masu aikin wanzu da zaman lafiya uku 'yan kasar burundi tare da jikata wasu guda biyu dujar ya ce babban sakataren ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan ma'aikatan wanzar da zaman lafiyar game da gwamnati da al'ummar Burundi tare da fatan samun sauki cikin hanzari ga waɗanda suka jikata. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To ga da Hassan barka dauke da labaran duniya yanzu sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su inda za mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan kwadowar haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura waɗanda suke wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin ƙasashen nahiyar a yau shirin namu da allah zai dubi ne akan zaben jamhuriyar niger wanda ya haɗa da na shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisar dokoki wannan da shine abin da shirin namu zai dubi a sa da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin madalla kamar da na riga na ambata cewa dai shirin namu ne zai dubi ne akan zaben jamhuriyar Nijar na shugaban kasa da kuma 'yan majalisar dokoki wanda kuma muna tare da abokin aiki na hassan barka wanda da allah zai kasance tare da mu a cikin shirin kamar da kuma za mu ji wasu daga cikin 'yar hotonmu a jamhuriyar nijar domin bayyana mana halin da ake ciki akan zaben malam hassan barka da zuwa yawa barka dai malam abdullahi to malam hassan kamar da na riga an ambata cewa dai shi wannan zaɓe na jamhuriyar nijar an riga an bude shi tun kimanin karfe takwas na safiyar kamar da hukumar zaɓe ta sanar ban san ya kake ganin shi zaben ba ganin cewa tun da aka fara gudanar da shirika na bibiyar dukkanin abubuwan da suke wakana wani karin mhm. haske za ka yi mana dangane da shi wannan zaɓe. Mhm. yauwa to kamar eh, yadda karga ka faɗa dai a wato karfe takwas ne dai a hukumance aka tsara a buɗe rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar to kuma ga yadda dai na bibi abubuwan dai kusan kamar eh, a faɗin ƙasar dai duk an kiyaye wannan lokacin illa dai kawai wasu wurare haka a rumfunan zaɓe da aka samu ɗan jinkiri kafin a buɗe su amma ba wani mai yawa bane ba kuma mafi yawanci dukkanin kamar kayayyaki an samu zuwan su kamar a lokacin da aka tsara a fara zabukan tun da sanyin safiyar eh, da aka shirya gudanar da zaben haka ne wato wana ba a samu dai jinkiri ba wanda watakila zai iya kawo tsaiko a wasu bangarorin yawa ba a samu eh, jinkiri ba saboda ina ga anan kamar ita hukumar zaben ta yi la'akari ne kamar ga abubuwan da suka faru a zaben wato kansiloli wanda ya gudana a ranar 13 ga wata shine aka samu samu wato jinkiri na wasu kayayyaki da kuma buɗe rumfunan zaɓe to kila ina ga shi bisa wannan shine zan mata darasi aka samu aka warware waɗannan matsalolin na irin jinkiri na kawo kayayyaki da kuma buɗe rumfunan zaɓe a wannan zaɓen na shugaban ƙasa game da na 'yan majalisar dokoki gaskiya ne to malasa a zaɓen da eh, bisa ga al'ada za ka ga cewa abin da ya shafi zaɓen shugaban ƙasa ɗin shine ya fi ɗaukar hankali fiye da na 'yan majalisa wato su waɗanda za a zaɓa ɗin misali a matsayin shugabanni akan wannan kujera ta shugaban ƙasa mm-hmm. ya ka ga yanayin eh, takarar ta kasance ganin cewa lallai wato takarar ta yi zafi sosai tsakanin 'yan takara waɗanda suka fito neman wannan kujera musamman ganin cewa inda shi yanzu shugaba muhammadu isu zai sauka ne daga wannan mulki yanzu ne ake neman wani sabon shugaban kasa mm-hmm. eh, sosai sosai gaskiya eh, shugaban kasa ko kuma wanda zai mai gurbin shi shugaba mai barin gado wato muhammadu isufu wanda zai mai gurbin sa shine ya fi ɗaukan hankali akwai 'yan takara da yawa waɗanda suka tsaya a takara a zaben wannan wannan karo ana magana 'yan takara 31 ko da yake a bayan din nan sun koma 29 saboda akwai wasu wanda suka bukaci da a kada ma wasu 'yan takara eh, waɗanda suke goyon baya a kada musu da ƙuri'a to a gaskiya zaben ya yi zafi sosai musamman ma a ɓangaren jam'iyya mai mulki tana da ɗan takara wanda shine malam bazu muhammad akwai kuma wato tsohon shugaban ƙasa eh, alhaji muhammad usman akwai kuma sani umaru akwai kuma albadi abuba akwai kuma wato ibrahim ba dukkan waɗannan suna daga cikin 'yan takara waɗanda ake ganin cewa eh, za su kai labari a cikin wannan labarin za a yi kare wato <laughs> a eh, gaskiya dai duk da cewa dai jam'iyyar mulki tana ganin cewa dai ita za ta yi musu bugu guda tun tun zagayen farko wato yarda ke hasashe kenan da cewa jam'iyyun na adawa suna cewa ai ba zai yi ba saboda abu ne wanda ba a taba ganin shi ba tun ma lokacin da jam'iyyu suke da karfi karfin su sosai ba kamar yanzu da mafi yawancin su dai sun rarrabu gida biyu ba haka ne barai mm-hmm. gaskiya ne to malam hassan bari mu je ga rahotannin mu a jamhuriyar Nijar domin jin halin da ake ciki a bangaren da suke bari mu fara daga jihar Agadas ah, za mu fara da jin ta bakin Umaru Sani dan rahoton mu a can kenan malam sani ka dan yi mana karin bayani dangane da halin da ake ciki a kan wannan zabe kamar dai da ka faɗi haka ne a da sumayo ne al'umma suka je ƙara ƙuri'unsu a rumfunan zaɓe kuma haka ne kamar yadda ka ji kimanin mutum sama da dubu 250 ne suka je rumfunan zaɓe wato bakwai, zaben na yau an soma shi eh, da sanyin safiya sabanin wanda ya gabata na kananan hukumomi da kuma na jihohi inda aka samu latti game da isowar wasu kayayyaki to alhamdulillah zaben na yau game da shi shugaban hukumar shaida mana babu wata matsala da suka samu kuma agadas na da eh, garin agadas na da rufunan zaɓe akalla 139 inda na zagaya kuma duka na ga zaɓe lalle ya kankama sai dai wani abu guda da sai sahiyan nan ba a samu fitowar jama'a ba sosai sabanin wancan da aka gani ko da na hira da wasu daga cikin 'yan siyasa da suka bayyana mini da musu game da rashin hitowar nan to kama yanzu dai babu wani abu da aka samu na tashin hankali ko fitina sai dai kawai ba su sa ido sun gano batun harkar sayan kuru'u nan da can da suke yi korafi a kai kaji takamamme irin abin da yake wakana kuma yanzu haka ana ci gaba da kare kura amma bayanai da muke samu samu a yanzu na nuna da cewa wato jama'a sun fara fitowa a rumfunan zaɓe don ci gaba da nasu kuru'u. To madalla bayan da muka je wannan bayani daga bakin marasa ne bari mu je jihar Maradi domin jin ta bakin Abdulhadi Musa. A hakikanin gaskiya hukumar zaɓe ta jihar Maradi da magabata sun buɗe runhon zaɓe a daidai ƙarfe takwas na sahi kamar yadda dokoki suka tanada. tuni kuma al'umma suka suma gudana a runhunan zaɓe domin ganin cewa sun kaɗa ƙuri'unsu a wannan zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki fiye da da mutane miliyan guda ne da 'yan kai za su zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki a cikin runhunan zaɓe dubu hudu da da 'yan kai a nan jihar maraɗi al'umma da dama sun ba da muhimmanci ga wannan zaɓe to sai dai wani abu da muka yi la'akari da shi 'yan siyasa a wannan karan sun yi unhwani da kuɗaɗe da atamfofi domin ganin cewa sun sai ƙuri'u musamman 'ya'ya mata. To, Mal Hassan kafin mu je sauran bangaren kaji irin bayanan da 'yan rahoton mu suka yi dangane da yadda wannan zaɓe ke gudana me zaka ce mm-hmm. akan halin da ke ciki. Mm-hmm. Eh na ji kamar kusan dai sun ce dai bisa ga dukkan alamu kamar da suka faɗa zaben dai an yi shi cikin kwanciyar hankali amma kamar na ji cikin bayanin da shi Umar Sani ya kawo batu kamar na sayan ƙura'a wanda kusan a baya bayan nan gaskiya shine ke so zama wani karfin eh, kafa ga zaɓuka haka a Nijar wato batun sayan ƙuri'a din nan naji ya taɓa batun cewa an yi ta sayan ƙuri'a a nan eh, wajen Agadez to kuma a game da wannan shine gaskiya ya kamata a ce yanzu an ɗau matakai sosai saboda yana so zama wani wato alƙaƙai eh, gaskiya ga eh, harkar demokuraɗiyya din ma baki ɗaya musamman kamar mu a yankunan mu ƙasashen mu na Afirka hmm, hmm. wanda hanzu demokuraɗin tana buƙatar abubuwan da za su karfafa ta hmm, kaga bayyana irin waɗannan abubuwa din za su zama abubuwa ne masu kashe gwiwa sosai sosai to dama ɗaya daga cikin abubuwan da su an adawa suka yi ta korafi a kan shi kamar cewa ana amfani da kuɗi wurin sayan ƙuri'a to gani daga yadda bayanai suke fitowa idan dai harkan za ta bata to gaskiya abin babban kalubale ne ga zaben gaskiya ne to kuma zaben wannan zabe ne wanda ake ganin cewa gaskiya yana da matukar muhimmanci kuma babban abu ne na tarihi ga Nijar kasancewa shine karan farko da wani shugaba farar hula zai mika mulki ga farar hula kuma kamar yadda shi shugaba alhaji su da ya yi alkawarin cewa ba zai yi wato ya nemi wani wa'adi ba bayan wa'adi biyu da eh, wato kundin tsarin mulki ya ke da masa kamar da ake gani a wasu kasashen afirka to shi kam ya kiyaye wannan to idan dai har hakan zai tabbata to shi ne zai zamanto abun farko a niger inda wani shugaba farar hula zai mika mulki ga farar hula gaskiya ne to wala san bari mu je jihar zindar domin jin ta bakin rahoton mu wato musa malam musa gare ka eh hakika kamar tunda sansanin safiya ne kimanin kare takwas kusan dukkanin mazaɓoɓi na jihar da magaram aka buɗe su kamar yadda sauran sassa na ƙasar Nijar aka fara gudanar da wannan zaɓe na 'yan majalisar dokoki hama da na shugaban ƙasa. To sai dai wannan gamin a zaben na 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa ba a samu kurakurai da yawa ba kamar yadda aka samu a na ƙananan hukumomi kusan duk mazaɓen da na zagaya mutane al'ummar da magaram suna yabo da yadda aka yi. To, eh, Mala Hassan kadeji dukkanin abubuwan yadda suke wakana a can jamhuriyar Nijar a gurguje wani abu ne za ka rufe mana da shi a cikin wannan shirin dangane da shi wannan zabe. Mm, to, kamar dai yadda kusan dukkanin kamar da na faɗa maɗa zuke nan mafi yawanci abin da su a rahoton suka ce gaskiya babu wasu matsaloli na a zo a gani da aka gani a wannan zaben mafi yawanci dai an yi shi cikin kwanciyar hankali da lumana shine kuma abin da daman ake nema a cikin irin wannan yanayi na zaɓe to abu ne da za a iya cewa dai eh, sai dai a tsaya a jira a gani abin da za a iya zai iya faruwa nan gaba ko zuwa gobe gani wasu tunda mafi yawanci yanzu idan an gama kada kuri'a za a shiga batun tattaro da kuri'a eh, sannan kuma a shiga gurgan da sauransu to mafi yawanci dama irin wannan nan ne mafi yawanci eh, manyan manyan matsalolin suke fitowa suke tasowa gaskiya ne to Allah sa dai a yi komi lafiya a gama lafiya ba tare da samun wata hatsaniya ko matsala a jamhuriyar Nijar ba to jama'a masu ganin cewa lokacin da muke shirya daga ya riske mu dole anan zamu ja lazamin shirin a madadin shi abokin aiki na hassan barka wanda ya kasance tare da ni a cikin shirin da kuma dukkanin yar hotannunmu da aka ji wurin su musamman umar sani daga agadas da kuma abdulhadi musa daga maradi da musa malam sale daga damagaram ni abdullahi salihu da na jagorancin ragamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya turan sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na muryoyin masu saurare masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofar bakacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To da yake muna ƙarshen mako yau za mu ku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran wato BOH Hausa Allama gare ku. Kwana da yawa ban samu na shigo wannan zauren ba. Da farko suna na Ibrahim Yaramu da ke shugaban masoya radio da TV na BOH to Yau zan mika sabon sada zumunci zuwa ga yan uwa da aminan arziki kamar haka akwai ibrahim sd kusfa nura mai afur busau yawa lisani takai kadore diga gadan filanin warji yusuf shimbi neja ayuba sarkin haguri abdulmomini mai godo da kuma adamsi daga kasar shadi da daukacin masu sauraro wannan tasha mai albarka da masu gabatar da waɗannan shirye-shirye kamar hassan barka abdullahi salihu awal bauchi Bauchi Dr. Abdulkadir Mubarak da Tahir Amin Raji da kuma Malam Asadi. Assalamu alaikum Radio BH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Da gaishe ku isu ne wadatai da magaram jamhuriyar Nijar zan so ku bani dama da yi gaishe-gaishe yan da abokan arziki kamar su Musa Hadiran Asuba da magaram akwai babaye lefe akwai babaye gambo tumniya da magaram ina gaida miji soja mai adili ta sau akwai su an kwame fati bakin ofital ina gaida ali yahya jafar unguru akwai su ibrahim sd kusba zaria akwai ibrahim iroma daki ina gaida abba dindin baran bifa ina gaida mamman buniya yakubu awashe akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida musa maina kandula bukar akwai bako mara kandula bukar akwai salisu bukar tamsuwa nijar ina gaida ilyas prezi ne wanda yake a nan garin agadas daga karshe na ga da alaran mu tsatsawa da shanya mai dubi ne wanda yake a nan garin madatte da yan garin madatte baki ɗaya na gode mu da jamhuriyar musulunci magana isu madatte da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai Asalamu na. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Murya jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman salisu mani suya daga kano najeriya ina muku fatan alheri ku da ma'aikatan ku da fatan kun waye gari lafiya ina mika sakon gaisuwa ta ga abubuwa babban aboki na abdullahi jarumi mai sai da jelar shanu bayan makabarta abbatu a kofin mazuga sai babban yaya na alhaji isa mai nama sabuwar kwanar ɗari mirijiyar lemo kano najeriya a huta lafiya assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tara da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas firizi kulabura a yanzu ci da ke agadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mai isar da sakon gaisuwa ta na sada zumunci ga yan uwa musamman gare su yan kulab in tamu na ra'ayin ce da suke agadas eh, ina gaida ta bisfirezi in tamu rahmat ina mata fata alkhairi akwai fatimi da ke unguwar tahmata agadas akwai salma gali da ke unguwar amarewa agadas eh, ina gaida shi tayar Eh, ina gaida isa tayar eh, ina gaida kadar yahaya da ke eh, masallacin kaddafi da ke agadas ina gaida sala babban yaro a al'izza agadas nijar ina gaida muhammed baban gayu ina gaida muhammed yunus ina gaida salisu na shidda ina gaida ibrahim yunus auta na ra'ayin zuci akwai gajere mai shago daga nan unguwar sabon gari agadas akwai hasana la president da ke unguwar tadares da dukkan mambarorin mu baki ɗaya maza da mata da sauran fadodin da suke agadas club zaɓi sanka rediyo tehran ku tashi lafiya. to ma sauraro saboda karancin lokaci a nan zan ɗoga aya a shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa boh da ma waɗanda aka ji su a cikin shirin ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu sai shirin mana gaba shirin nan na kisoshin rayuwa. hissoshin rayuwa. Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. kwanta ka huta tashi ya nufi ɗakin hajiya don gaba ɗayansu suna can yana zuwa ya iske hajiya ta buga tagumi tana hawaye kausar tana kwance saman kafar ta ita ma kukan take yi zama alhaji ya ce ku yi haƙuri yanzu daga masallaci nake kuma na faɗa ma liman abin da ya faru gaba ɗaya ya sa mutane an yi addu'o'i na san za a kama su a zabura hajiya ta ɗago tana kallon shi cikin kuka ta ce ka faɗa musu me ina fatan baka faɗa musu abin da ya samu kausar ba alhaji ya ce komai na faɗa musu hada satar sarƙoƙin kuma kuka hajiya ta sa tana faɗin shi kenan ka gama da ni alhaji yanzu da wani ido zan rika kallon mutanen unguwan nan da na garin nan haba alhaji duk duniya babu wanda ya san abin da aka yi ma kausar sai mu uku babu yanda za a yi barayi su je su ringa faɗin abin da suka aikata me yasa za ka je ka tona mana asiri me yasa baka bar shi akan kuɗin da suka satan mana ba kana tunanin duk duniya akwai wanda zai rufa ma kausar asiri sama da mu ne gaskiya baka kyauta mana ba da mun yi shiru mun bar shi akan kuɗi aka satar mana babu wanda zai san abin da aka yi ma ko aure ma za ta iya yi idan ya so daga baya mijinta ya yi haƙuri amma yanzu duk wanda ya fito aurenta kafin ya ƙara sosai, ya samu labarin abin da aka yi mata tashi hajiya ta yi tana kuka ta fita cikin sanyin jiki alhaji ya bi ta kuka sosai kausar ta sa nafisa ce ta matsa kusa da ita tana faɗin don allah yaya ki yi shiru kaddara ta riga ta faru sai fatan allah ya tsare gaba kausar ta ce ina zan sa kai kaina nafisa da a ce babu bai je tona mana asiri ba zan iya ci gaba da rayuwata kamar kowa babu wanda ya san halin da nake ciki ban kyauta ma kaina ba nafisa ni na san duk inda wannan mutumin yake akwai abin da ya taba hada mu me yasa ke ba su yi maki ba lokacin da muka shiga ɗaki da bakin shi yake faɗin na yi mashi wulakancin da ba a taba yi mashi ba wannan shine dalilin da yasa zai yi mana haka kuma sai da ya ce mani bai taba aikata haka akan kowa ba ni ce ta farko shi ma dan ya rasa abin da zai yi mani ya rama ne shi ya sa yi mani wannan abin lokacin da zai fita sai da ya ƙara maimaita mani matukar na ci gaba da wulakanta talaka to talakawa za su yi magani na tun ɗazun nake so na tuno wanda na taɓa yi ma wulakanci amma na kasa nafisa saboda ba zan iya ce maki ga iyakar mutanen da na wulakanta ba wasu ma zuwa suke wajena su ce suna sona wasu kuma bara suke mani a bakin titi idan na tsaya da mota amma sam bana ganin kowa da gashi ina ji na cikakkiyar budurwa mai kyau diyar mai kuɗi yau gashi abu ɗaya ne kawai ya raba ni da shi amma duk ya rushe waɗannan abubuwa da nake da su lallai wannan wani iftila'i ne ya faɗa mani ni da abba da umma duk halin mu ɗaya nafisa ki gode ma Allah da ya sa ke da bro ba ku da irin halin mu kuma ba na fatan ku ɗauke shi kuka ta sa sosai wanda kowa ya ji shi zai tausaya mata rungume ta nafisa ta ita ma tana kuka da gari ya gama wayewa mai aiki ta kawo magali abinci yana gama ci alhaji ya bashi magani ya ce karba ka sha za ka ji dan sauƙi dubu ɗaya ya bashi yana faɗin ga wannan sai kai kuɗin mota gali ya ce aiwa komai ka bar shi ina da kuɗi kuma zuwa jibi ma zan dawo Allah ya kyauta gaba Alhaji ya ce amin Allah ya baka lafiya tashi gali ya yi da kyar yana gashi ya ce a duba kausar da jiki ita ma hajiya a yi mata jaje Alhaji ya ce za su ji gali ya ce amma ya kamata ka faɗa ma 'yan sanda Alhaji ya ce ko na faɗa musu kuɗi na kawai za su ci domin barayin nan ba daga garin nan suke ba wa ma ya sani ko cikin mutanen da na yi ciniki da su wasu suka turo mani su ko ma su waye Allah zai saka mani gali ya ce to Allah ya kyauta alhaji ya ce amin mu je sai na rufe gidan kaga mutane har yanzu babu wanda ya zo yi mani jaje kamar ba a masallaci na faɗa ba gali ya ce ai sai hakuri. fita suka yi gali ya ɗauki kayan shi kala biyu ya yi ma alhaji sallama ya fita Dawo waye yana faɗin ikon allah alhaji zo ka ga wani abu yana fita gali ya nuna mashi cikin rami da yake kofar gidansu alhaji ya ce shegu wato saboda kada a bi sahun layi na shine suka yarda su a nan guraren dukawa ya ya kwaso su yana faɗin don ma shegun almajiran nan ba su zo bara ba ai da tuni sun ɗauke su gali ya ce alhaji ba za ka daina zagi almajirai ba ko hannu alhaji ya sa ya rufe bakin shi yana faɗin Ka ga na manta wa ma ya san ko almajiri ne suka zama barayin shi ya sa jiya suka faɗi duk wanda yake zagin su za su wulakanta shi kasan halin almajiran kano zama cikin kanawa ya goga musu son kuɗi gali alhaji ni dai na wuce juyawa alhaji ya yana masifa ya shige gida wani makaucinsa ne ya su yana faɗin ai tun ɗazun zan shigo na ga gidan arfe na san ka ba ka son barin gida a buɗe kuma na kira wayar ka a kashe alhaji ya ce wallahi ɗauke wayoyinmu aka yi kaga da yake muna da rabo a nan suka wurgo da su mutumin ya ce to allah ya kyauta gaba idan ka shiga ka yi musu hajjar jaje alhaji ya ce to za su ji na gode to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya to sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na amsoshin aƙida amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a ma sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu na amsoshin aƙidar musulunci to idan mutane masu sauraronmu ba su manta ba a cikin wannan shiri satin da ya gabata muna amsa tambayar wani bawan allah ne wanda yake tambaya dangane da aƙida ta raja'a wato ya nemi ya san menene ake nufi da ita sannan meye dalilin da ya sa 'yan shi'a suka yi riko da wannan aƙida ta raja'a alhali kuma sauran musulmai ba su da wannan aƙida din to a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun bayyana me ma ake nufi da ita kalma ta raja'a a lugar larabci sannan mun fahimci ita wannan raja'a din a wajen malamai na aƙida malaman shi'a na ilmil kalam su ma sun yi mana bayani dangane da hakikanin mai ake nufi hasali ma akwai hadisi kamar yadda muka bayyana a wancan shiri da yake nuna cewa imani da abubuwa bakwai sharaɗi ne na imani a ce mutum ya yi imani da abubuwa guda bakwai wato in kana so imanin ka ya cika to sai ka yi imani da abubuwa ka ƙudirce aƙida da abubuwa guda bakwai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa bakwai har da wannan raja'a ɗin to wannan hadisi daga imam sadiq alaihi salam to duk wani cikakken ɗan shi'a mabiyin ahlul bayti alaihi salam kamar yadda manya-manyan malamai suka bayani na shi'a lallai za a same shi yana da aƙida ta raja'a ya yi imani da cewa lallai akwai wannan aƙida ta tare da shi to abin da yake gudana duk da cewa akwai ayoyi na alkur'ani akwai hadisai akwai kuma dalili na hankali da suka tabbatar da wannan raja'a wanda kuma duk malamai na musulunci musamman malamai da ke mazhaban alibaiti sun tabbatar da cewa lalle wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce a cikin al'amura na addinin musulunci to amma duk da haka sai aka samu waɗansu waɗanda ko dai ba su fahimci alkur'ani ba sun kasa fahimtar hadisai ma gaba ɗaya da fahimtar menene suke nufi sai kuma suka fahimci cewa wai su a nasu tunanin asalin ma aƙida ɗin raja'a wai wani mutum ne ya zo da ya tawo shi abdullah bin saba wallahu alamu irin waɗannan tuhume-tuhume wallahu alamu sun yi karatu wallahu alamu ba su yi karatu ba wallahu alamu ko kuma su ɗin ne dai suke neman fanɗarewa su karkace amma ga ayoyin alkur'ani ne sarihai ayoyin alkur'ani sun yi bayanin raja'a ɗin nan amma duk da haka sai ka ji waɗansu suna kame kame wani wai shi abdullahi bin saba to amma da yake waɗansu dalilai da suka rige din suke ta kafa shi kuma dalilai ne wanda suke masu raunin gaske to saboda haka mafi girman tambaya a nan shine cewa ita wannan raja'a da ake magana ta to menene matsayinta a cikin alkur'ani da kuma ruwaya wato hadisai sannan kuma shin zai iya yiwuwa a ce an samu waɗansu waɗanda suka mutu sannan allah ya tashe su ya sake dawowa da su shine raja'a din su dawo wannan tashin fa kafin ranar tashin kiyama a samu waɗansu allah ya tasar da su daga kabarurrukansu ya dawo da su cikin duniyan nan to wannan ita ce ake cewa raja'a to idan muka koma cikin alkur'ani za mu ga cewa akwai ayoyi daban-daban da suke tabbatar da wannan raja'a din suke kuma yin magana wato ma ba wai ayoyi ne da za ka iya cewa sha ba fa ayoyi ne muhukamai waɗanda da ka karanta kurin ma za ka ba wa kanka amsa cewa waɗannan ayoyi suna magana ne dangane da cewa lallai akwai waɗansu mutane waɗanda bayan sun mutu allah subhanahu ta'ala zai yi wani hikima nasa ya dawo da su cikin duniyan nan wannan ba wani abu ne wanda zaka ce hankali ba zai iya riska ba a'a ubangiji ƙudurarsa ta game komai banda ma haka shi kansa Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya kawo mana misalce-misalce na irin mutanen da ya dawo da su rai bayan sun mutu ya kashe su ya kuma dawo da da ransu wannan wannan shine faraja a dinda mutane suke ta wani wani kumfa baki ana cewa wai babu ita babu ita la'alla kamar yadda malamin na yake nuna mana akwai raunin fahimta ba su fahimci ayoyin qur'ani ba to akwai ayoyi da hadisai da yawa waɗanda suke tabbatar da cewa lallai wannan abu da ake ci masa raja'a lallai akwai shi kuma tabbatacce ne to yanzu bari mu fara da wata aya guda ɗaya daga cikin suratun namli daga cikin suratun namli aya ta tamanin da uku, dangane da tabbatar da cewa lallai wannan raja'a haɗin akwai ta kuma alkur'ani ya yi magana a kanta to sai mu fara da wannan aya a cikin wannan aya ubangiji subhanahu ta'ala bayani yake yi mana na cewa akwai wata rana daga kowace al'umma zai tayar da wasu jama'a wasu jama'a domin Allah abin da yake cewa a cikin wannan aya shine bismillahirrahmanirrahim ويوم نحشر من كل أمة فوجا فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يؤمنون ubangiji yake cewa kuma ka tuna ranar da za mu tayar daga kowace al'umma me za a tayar sai Allah ke cewa faujan wato waɗansu jama'a waɗansu mutane za mu tayar daga suwa mimman yukazzibu bi ayatina daga waɗannan da suke ƙaryata ayoyinmu ubangiji yake cewa za mu tayar da su fahim yuza'un idan muka tayar da su zai kasance waɗannan da aka tayar suna nan an ta da su ubangiji wani ta'ala yake cewa to wannan lokacin zai tayar da su a wata rana tana nan tafe to wannan zai kasance an tara su an tara su an tara su har waɗannan su waɗancan waɗannan su waɗancan domin Allah subhanahu ta'ala ya tattara su a wani guri waɗannan mutane ɗin Allah ta'ala cewa ya yi yawma na hashiru wannan wata rana tana nan to wannan ranar wace rana ce domin ubangiji cewa yi min kulle ummatin daga kowace al'umma su waɗannan kuma ala sabilin na kira Allah ya ce faujan wasu jama'a daga cikin waɗanda suke karyata ayoyin Allah to waɗannan jama'an da za a tashe su ba ma duk masu karyata ayoyin Allah za a tayar ba a'a wasu daga cikinsu to wannan ne dalilin da ya sa malamai suka ce babu ayar da ta fi fitowa fili ta nuna cewa za a ta da mutane za a yi raja'a akwai waɗanda za su dawo duniyar nan bayan sun mutu wannan ayan ta fi fitowa fili ta tabbatar da cewa lalle ubangiji subhanahu wata'ala zai tada waɗansu jama'a daga waɗanda suke ta ayoyinsa to waɗannan mutanen sai ai waɗansu suka ce to ai dama wannan abin da ake nufi ranar kiyama ne ina wannan ba Allah ta'ala ai ranar kiyama babu yadda za ka yake ci wannan aya din tana magana akan ranar kiyama ne domin kamar yadda wani daga cikin malaman tafsiri na ahalus sunna alusi abin da ya faɗa kenan cewa wai ai ranar kiyama ne abin da ayan take nunawa ranar kiyama za a yi wannan to in ranar kiyama ne akwai ayan da ubangiji ya yi ishara a cikin suratul kafi aya ta arba'in da bakwai dangane da irin waɗannan tashin da za a yi ranar kiyama shine Allah yake cewa wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada sannan muka tayar da su falam nughadir minhum ahada ba mu bar kowane mutum ko da mutum kwaya ɗaya ba mu bari ba duk aka ta da kowa wannan shine ranar kiyama tayar da mutane ranar kiyama shine wannan aya din ta cikin suratul kahfi aya ta 47 shine ubangiji yake nufi wannan shine ranar kiyama amma can Allah cewa yayi faujan waɗansu daga kowace al'umma min kulli ummatin faujan daga kowace al'umma za a ta da wasu jama'a mimman yukazzibu bi ayatina daga waɗanda suke ainihin ƙaryata ayoyinmu ya tabbatar da cewa wannan tashin na duniya ne za a yi shi wannan na biyu a cikin suratul kafi shine wanda za a yi shi a ranar kiyama wannan shine abin da malaman shi'a suke bayani a kai kafin ma mu zo kuma cikin ayoyi daban-daban na ƙur'ani da kuma Allah ta'ala ma ya biga misalce-misalce ya tayar da mutane ɗin da sun mutu ɗin ya dawo da su za mu zo kan wasu ayoyi din. to amma dai wannan aya ta fi komai girma na nuna cewa a fili wannan abin da ake nufi waɗansu jama'a ne da Allah ta'ala zai tayar da su a duniyan nan bayan sun mutu ya sake dawowa da su waɗannan da suke karya ta ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar mana da abin da ake kira da raja'a wanda shi'a da malaman shi'a da dukkan wani wanda yake ya yi imani da mazaban alibaiti ya imani da wannan da ake ce masa raja'a dai to saboda lokaci bari mu tsaya a nan insha Allah a shiri na gaba za mu yi kokari mu ci gaba da kawo ayoyi hatta da hadisai da suke tabbatar da cewa raja'a din nan akwai ta addini kuma imani ne na duk wani wanda ya imani da addinin Allah to ga ayoyin Allah su ne suke bayani akan wannan to amma kamar yadda nace lokaci ya mana halinsa za mu tsaya anan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To yanzu sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. duniyar mu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan foto ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa to a yau za mu yi dubi ne akan wani hari da aka kai a garin nashville da ke jihar tennessee a ƙasar amurka da kuma saƙon da yake tattar da shi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ranar juma'a da ta gabata wata mota mai makare da abubuwa masu fashewa ta tarwatse a wani sashe na garin nashville da ke jihar tennessee a kasar amurka sanadiyar haka a tashin farko an ce mutane uku ne suka jikata sannan kuma gidaje da adadinsu ya kai arba'in suka lalace yayin da wasu motoci da suke kusa suka kone hakanan kuma hanyoyin wayar sadarwa da tarho sun yanke a garin sanadiyar haka aka dakatar da kai da komowar jiragen sama a cikin wannan garin yan sandan wannan garin da lamarin ya faru sun bayyana cewa sun sami wani bayani da cewa wani abu kwatankwacin haka zai faru a cikin garin inda aka aike sako da murya ta mace don haka suka fitar da sanarwa na neman motar da aka ce tana dauke da abubuwa masu fashewa sai dai kafin haƙar su ta cimma ruwa aikin gama ya gama abin da ake tsoron ya riga ya faru kuma bincike ta 'yan sandan amurka wato fbi ta bayyana cewa an gano sassan jikin mutum a wurin da aka kai harin ya zuwa jiya asabar an tabbatar da cewa sassan jikin mutumin da aka gano a filin aikata laifin na maharin ne mai suna anthony quinona wanda ɗan shekaru 63 ne ko mazaunin wannan yankin ne da aka kai harin wasu bayanan na tsaro sun ce an taɓa kama wannan mutum a baya ya mallaki wasu abubuwa da aka haramta amfani da su don haka yana da tarihi na aikata laifi. kuma wasu hanyoyin sadarwar na intanet sun ce mutumin 'dan kasuwa ne a fagen kayayyakin wutar lantarki da jarin da ya kai dala amurka dubu saba'in a tashin farko an bayyana cewa harin na ganganci ne ba a kira shi da na ta'addanci ba watakila anan yana da kyau mu yi matashiya akan abin da ake nufi da waɗannan ma'anoni wato harin ganganci ko kuma na ta'addanci to a duk lokacin da wani bature ja ɗan ƙasa a ƙasashen turai ko amurka ya kai hari komai munin wannan harin ba a bashi suna ta'addanci sukan yi amfani da wasu kalmomi ko ma'anoni daban-daban domin su nuna cewa wanda ya kai harin nasu ne ba wanda suke ɗauka bare ba musamman ma dai musulmi wani lokaci su kira wanda ya kai harin da cewa mai taɓin hankali ne ko yana da tarihin hauka ko a ce hari ne da ganganci kamar wannan da aka kai a amurka kuma za su iya ba shi kowane suna amma banda na ta'addanci maharin ba zai taba zama dan ta'adda ba amma idan wanda ya kai harin a misali daga kasashen musulmi ya fito ko kuma musulmi ne to harin nan sunan shi ta'addanci kuma maharin sunan shi dan ta'adda to harin da da aka kai ranar juma'a da ta gabata ya shiga karkashin na gida wato nasu ne ya kai shi don haka an kora duk wata siffar ta'addanci daga gare shi bisa la'akari da yanayin siyasar da amurka take ciki a wannan lokaci musamman bayan shan kashin donald trump a zaben shugaban kasa manazarta da masu sharhi a kan harkokin amurka sun tsammaci wani abu kwatankwacin haka zai iya faruwa dalili kuwa shine a tsakanin magoya bayan shugaba mai barin gado da akwai masu ra'ayin mazan jiya da wuce gona da iri wanda 'yan kota ta mutu ne ko ta yi rai akan aƙidinsu wannan gungun na mutane suna ganin cewa gwarzan nasu donald trump ya zo ne don ya ceto da ƙasa amurka da su kansu daga hannun masu aƙidar demokuraɗiyya mai sassauci wato liberal democracy bugu da ƙari wasu daga cikinsu sun yi imani da cewa an yi magudi a zaben shugaban ƙasar da aka yi makonni kaɗan da suka gabata irin waɗannan magoya bayan na shugaban amurka mai barin gado sun sha yin taho gama da jami'an tsaro ko kuma magoya bayan wato jam'iyyar da ba tasu ba a amurka wasu lokuta ma sukan kai har-hare da suke haddasa asara daga cikin masu goyon bayan shugaban ƙasar mai barin gado da akwai ƙungiyar nan ta kkk wacce ta yi imani da fifikon fararen fata a kan sauran duk mutanen da ba su ba hakanan kuma akwai ƙungiyoyin masu ganin cewa tsarin bautar da baƙaƙen fata shine ya fi dacewa da ƙasar ta amurka akwai masu tunano baya suna jin asarar cewa ina ma dai a ce wannan tsarin da amurka ta yi amfani da shi na bautar da baƙaƙen fata bai rushe ba suna kuma ɗaga tutocin da aka yi amfani da su a lokacin yakin basasa amurka tsakanin masu goyon bayan bauta da waɗanda ba su goyon bayanta inda suke ɗaga tutocin masu goyon bayan bauta sannan kuma a garuruwansu da akwai mutum-mutumi na mutanen da suke ɗauka gwaraze waɗanda hakikanin gaskiya masu laifi ne da suka yi yaƙi domin kare bauta da hakanan kuma a cikin magoya bayan trump ɗin da akwai masu ƙiyayya da hijirar sauran al'ummu kamar mutanen latin ko 'yan mexico zuwa cikin ƙasa amurka a tsakanin mutane irin waɗannan aikatan laifi da kai har-hare da sunan kare aƙidar siyasa ba bakon abu ba ne a hakikanin gaskiya ma gabanin zaben da aka kayar da trump an ga irin waɗannan mutanen suna nuna makamai da suka mallaka domin zama cikin shirin fada idan har gwanin nasu ya faɗi amurka tana cike da rikici da saɓani da rabuwar kan al'umma a siyasance da kuma a cikin tsarin zamantakewa da akwai kuma 'yan gani kashe ne waɗanda suke ganin cewa za su iya duk abin da tunanin ɗan adam ma ba zai iya kamawa ba domin kare aƙidun nasu ba kuma abu ne da za a kore cewa yadda ƙasar take a rabe a siyasance ba za ta iya faɗawa cikin rikici na makamai to ma saurare a nan za mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaba da za a je mu ɗauke da wani jigon sai dai kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. to da wannan zamu karkare sai dan Allah mai kowa da komai ya kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na safe da dar Allah kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya ni dan jagorancin barka wata da shanke muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya